yanzu dare ne na juma'a tara ga watan zulkaida hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha daya ga watan august shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na sittin da tara daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikmatun minat tarihi ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقتل الحسين رضي الله عنه سنة إهدى وستين هجرية واللفن عثمان بن محمد الخميس Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda ni da ku duka mun san cewa malin yana mana bayani a ƙarƙashin al-mabhathur rabi' mabahasi ko fagen tantance bayanai na hudu a cikin tarihin khalifa na uku na usman dan affan allah ya kara mashi yarda ina son duk lokacin da ka ji an ce na usman to zuciyanka ta riga kawo maka kaman a ce musulunci shine misali rufin gidan to bangayen da ke rike da shi to ka ɗauka usman ɗaya daga cikin bangaye ne guda hudu an gane misali annabi ne rufin abubakar da umar da usman da ali su ne bangayen da ke tallafa da shi idan aka zo aka banke garu na ɗaya aka banke garu na biyu aka banke garu na uku garu kwaya ɗaya da ya rage zai iya rike rufin zai iya me zai faru zai rikito ƙasa to abinda da 'yan shi'a suke yi kenan yanzu sun bi sun babban kima annabi waɗanda ke tallafe da da'awan shi waɗanda idan ka ce waye annabi za a ce su ina aikin annabi za a ce ga waɗanda aikin annabi ya tasiri a kansu to an ba an banke su kana tsammanin akwai abin da aka rage wa manzan Allah ina tsammanin idan duk lokacin da ka tuna abubakar ko umar ko usman ko ali mai yiwa wannan tunanin yana zuwa maka waɗannan mutum hudu su ne wanda annabi ya fi yadda da su biyu daga ciki jagorori manya na farko ya ɗibi 'ya'yansu ya aura abubakar da umar biyu daga ciki na ƙarshe ya ɗibi 'ya'yan shi wanda ya haifa ya ba su aure kuma ya ce su ne halifofin shi kuma kana tsammanin kasantuwan allah ya ce ma annabi ya gaya mana su ne khalifofin shi Allah zai saba ma Allah annabi wannan alkawari kuma annabi har shekarun da za su yi na khalifanci sai da ya gaya mana ko yanzu muka ce haza wassalam mun tashi ka fahimci wani abu sahabban nan su ne bangayen da ke tallafe da sakon manzan Allah ba kuma kullum ku rika tunanin ta'adi da taɓargaza da ɓannan da 'yan shi'a suka yi Shi ne kaman gini ne ina ƙara nanata da bayyana a ce masallacin na a bige wannan garin a bige wannan garin a zo a maki wannan garin sai a bar wancan kana tsammanin wannan zai tsaya in aka cire sauran aka bar wannan kana tsammanin zai tsaya in aka bar sauran aka rushe wancan aka bar wannan zai tsaya abinda suke ma annabi fa shi sa ba a taba halitta mafi sharri a duniya ba tun da Allah ke halitta irin shi'a an gane in ka ce yahudu fa sai a ce ai su 'yan shi'a ci gaba ne na yahudanci da wata sabuwar taguwa Kar ka jahilci wannan ka jahilci wannan baka san komi ba an gano wannan da kyau ko ci gaba ne na yahudanci amma da wata taguwa kamar kiristanci ne wanda ake a yanzu to ci gaba ne na yahudanci da wata taguwa saboda asalin addinin annabi isan sun bata shi an zo da wani abu sai dai mu ce allah ya kiyaye jama'ar annabi in ba manta ba a karatunmu da ya gabata mun fara jin asbabul fitina sabubba sababba da suka zama su ne dalilai da suka tada fitinan da ta zama fitina babba al'amari ya rikice ma al'umma aka shiga wani irin rudani to kafin mu shiga cikin bayanan ne ga dangadan muka fara bayani akan asababul awwal wa huwa sababur ra'isi shi wannan sababi na farko shine jigon duk wani rikicin duk wani rikicin ko to kan jirgin wannan shi ne. ba kowa ba ne illa rajulun yahudiyun wani mutum ne ba yahude na ho abdullahi bunu saba ana ce mashi abdullahi dan saba al-yahudi to ne kafin mu ci gaba da jin bayanan da malam ya kawo mana shi ne muka aji muka ja birki muka tsaya muka ce mu ji tukuna kaifa zaharatul fitna bayna sahaba waya fitinan ne ta bayyana an gane ai akwai fitinan an ji abla dan saba ne ko to ya aka yi ta bayyana hatta burin kasa haka to shine muke tattaunawa kamar yadda na faɗi a karatun da ya gabata akwai daga cikin jahilan ahalus sunna waɗanda suke musun daidai da shaksiya na ibn saba wanda suka ce babu shi haka cikin 'yan shi'a to shi yasa cikin bayanan da muka fara gabatarwa na ce mu haƙura ma mu riga ɗibo bayanai daga cikin littattafan shi'a wanda su da kan sun tabbatar da akwai abdullahi ɗan saba al-yahudi to za mu tashi gaba na uku akwai ɗaya daga cikin littattafan shi'a mai suna rijalul kashi littafi ne wanda a wajen ahalu sunna daidai yake kaman tahzibu tahzib ko taqribu tahzib ko mizan litidal littafi ne wanda yake bayani akan rijal na hadisi an gani na shi'a amma da cikin wannan littafi shi kashi ya rasu hijira na da shekara 369 shekara 369 yau kusan shekarun shi dubu ɗaya da nawa da wani abu ko dubu ɗaya da dari ɗaya da na to kai maka bata to shine sai mala ya ce bai kai dubu ɗaya dari ɗaya ba mala ke cewa faƙala ya ce an abana bunu usman ƙala daga aban ɗan usman ya ce sami a aba abdullahi alaihi salam ya kul ya ce wai ya ji baban abdullahi yana cewa la'anallahu abdullahi bin saba Allah ya tsine ma abdullahi dan saba albarka akwai shi ko ba shi annahu da'ar rububiyya fi amirul mu'minin alaihi salam yace wannan abdullahi dan saba'i shine wanda ya da'awan cewa wai sai da na ali Allah ne wa kana wallahi amirul mu'minin alaihi salam abdallillahi ɗaya’an ya ce abdullahi ɗan saba ƙarya ike yi shi saidina ali bawa ne mai biyayya ga Allah ba Allah ba ne alwailu liman kazzaba alaina ya ce azabar Allah ta tabbata ga duk wanda ya ƙarya ya jingina mana wa inna qauman yaquluna fina ma la naquluhu fi anfusina ya ce akwai wasu mutane na nan suna ƙirƙirar maganganu suna dangantawa gare mu wanda mu ba mu taɓa faɗin irin wannan magana a kanmu ba a ga wannan tsinuwa gaba ɗaya ta shafi dubu na ɗan shi'a domin duk abin da suke faɗi a yau ƙarya suke masu a ce baban abdullahi ya ce a ce wane ya ce ja'afar sadiq ya ce wane wane ya ce kuma tun maganganu da suke faɗi menene ƙarya ne ya ce allah ya tsini ma duk wanda yake ƙirƙirar magana yake danganta mana ma'anan wailun kenan na brau ilallahi minhum ya ce wallahi mun barranta har ga allah ba mu ba su ba su ba mu na brau ilallahi minhum ya ƙara maimaita allah ka shaida mun yi baran-baran mun sau hannun juna mu da su wallahi allah ka shiga tsakaninmu to ku 'yan shiya kun ji ga iyayen gidanku suna barranta da ku da kuma kwamandanku wanda ya kirkiri cewa sayid na Allah ne ya kirkiri zagin sahabban annabi irin sa abubakar da umar da usman aisha da hafsa abu huraira da sauran sahabbai da kuke zagi a yau to ko kun ji ana tsine maku albarka kuma ana barranta a kanku ka karanta jalil kashi in kai dan halal ne a shi'a jama'a kuna gano wannan وقال أيضا har ila ya ce zakara ba'adu ahalil ilmi anna abdullahi bin saba wanda daga cikin malamai ya ambata cewa lalle abdullahi dan saba kana yahudiyan fa aslama ya ce ba yahudi ne ya musulunta wa wala aliyan alaihi salam sai ya zo ya makale masayidina ali kun ji makircin da suke yi na sha in yi irin waɗannan maganganun mutane su kasa fahimta akwai mutanen da za su zo za su samu wani babban malami na ahalus sunna karɓaɓɓe a cikin al'umma za ka ga sanda aka fara da'awa da malaman nan ke da'awan suna nan a duniya don ba ji aka haife su ba suna kuma garin ai ta da'awa shekaru talatin ba su ƙarshen rayuwa sai ga sun zo sun yi uwa sun yi makarɓiya a cikin harkar ana nan sai ya zama shi wannan malamin bai rai ba sai kwanta ya rasu lokacin da sun zo sun jibince shi irin wannan sai su daga tuta sai ai babu wasu waɗanda ya suka cancanta su yi magana a madadin shi sai wa sai su exactly abin da aka yi wa addinin annabi kenan annabi ya shekara sha uku a garin makka babu ɗoriyan abdullahi ɗansa ba ya zo shekara goma a garin madina ba a san wani labarin wani mutum wai shi abdullahi ɗansa ba abubakar ya shekara biyu yana fada da masu radda da annabawan karya ba a da labarin shi umar ya fantsama duniya yana fada da jihadi shekara goma sha biyu ba a da labarin shi sayyidina usman ya shekara shida ba a da labarin shi a shidan ƙarshe na usman kawai su yi tsurgu ya fara haddasa ficintunu iri-iri ya ce abubakar bai iya ba umar bai iya ba usman bai iya ba aisha bata iya ba hafsa bata iya ba sauran sabai tabbas iya ba ya sunan wannan addinin kenan sai ce sunan shi dan saba'i shine ya kenan ya biya bata musulunci kwata-kwata ya haifar da wannan fitinin da muke jinta a yau kun gano wannan da kyau ko kuma ina maku rantsuwa da Allah wannan bala'in ko ita ce tsuranta a makarantar malam albani saba'iyya ce shi ya bada duk wannan fitinar duk waɗanda suka kwashe shekaru aru-aru da malam duk ba su iya ba sai waɗanda suka zo neman kuɗi su suka iya shi ya bada da duk wannan rudanin da ba a san a faɗa sada'iyanci ce wannan ita ne a cikin da'awar malu abubakar gomi exactly ta ce wannan da yake ta hayaniyar ne yake ta hauka yake ta bannata sunna ana da labarin shi tun da mayan da abubakar gumi sarka da saddauna mayan kafa izala fa mayan jama'atu fa mayan kaza fa yana nan kawai ya zo kwatsam dare daya ya ce ba wanda ya iya sewa saba'iya ce kuma wallahi duk harkan da kuma ta taka tsantsan ba ko sai kun sha mamaki shi yasa waɗanda ake harka da su suna gama hannu ne sai ta shibiki sai mu sai mu in ba ka ba bude kofa ko ya take ko saboda ƙauyenci saboda rashin sanin ya kamata sai an mamaye ku ya riga shi an doka sura a cikin sahabban annabi in za a iya haifar da wannan bala'i a sahun sabon annabi wanda daga cikin 'yan aljannan nan mutum goma fa kusan 'yan tsiraru ne ba su don waɗanda ba su a wannan lokacin abubakar ne da umar sai abu ubaida sauran bakon duk nan matan annabi duk nan kowa duk yana nan abdullahi ɗan saba ya zo wannan abu to idan waɗannan mutane masu tsafta masu tsarki suna raye an iya masu wannan makirci ina za ka ce ne ba za a iya min ba ba za a yi ma ba kai fa ba za su yi shigowa ba sai mun yi da gaske mun tare don wallahi sai bangon ya tsage ne kadangaren zai shigo to kun ji da ɗan yi in gaje ka samu ɗan shiya sai ce maka ba wani ɗan saba'i daga ce ƙarya kake da kai da baban abdullahi fa wa fi wani sani gashi a cikin rijalal kashi sai mu ci ka ce mu ne za ka yi matakiyan bayan da haƙoranmu talatin da ɗoriya allah ya kiyaye wa wala aliyan alaihi salam wa kana ya ƙolu wa huwa ala yahudiyyatihi yake cewa shi wannan abdullahi ɗan saba al-yahudi ana da labari tun da yana cikin addinin shi na yahudanci kafin ya zo ya bayyana ya musulunta musulunci na yaudara yana faɗi dama fi yushe ubunun nun dangane da yushe ɗan nun ina cewa wasiyin musa shi wasiyin annabi musa ne mun gano wannan da kyau ku shi waye shi wasiyin annabi musa ne bilgulu kuma yana faɗin wannan magana ne ta hanyar guluwe karya ne ba inda nan musa faɗa haka faƙala fi islamihi sanda ya da kwatsam sai aka je yana faɗi ba da wafatar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa dama abin da ya kamata tun da annabi ya rasu to ba wanda ya kamata ya zama jagora sai Ali shi ne wasiyin manzan Allah wai tsakanin da Allah abubakar da umar da usman da ali da abbas da duk ba san aliyu wasiyi ba ne sai wani ba yahudi da ya musulun da shekaran jiya aka yake faɗi fi ali alaihi salam mithal zalik kasancin da littafin yan shi'a ne sai kun yi haƙuri da alaihi salam alaihi salam an gano wannan da kyau ko da aliyu da fatima da kowa daga cikin sabai taraddi ake mashi amma ka san su yan shi'a alaihi salam alaihi salam alaihi musallatu wassalam zaka ji suna gaya ma imman da suka dauka matsayin a imman su an gane to sai mun yi hakuri da wannan a rika karba da hakuri wa kana awwalu man ashhara alqawla bi fardi imamati ali baban abdullahi bai ke faɗa wannan magana yace abdullahi dan ba a bakin shi aka fara jin wannan maganan da ke cewa sayyidina ali wai shine imami bayan annabi abubakar da umar da usman wai kwacen mulki suka yi ba a ji a bakin kowa ba sai a bakin shi wa azhar bara'a min a'da'ihi kuma a lokacin ne ya yada cewa duk wani wanda bai yadda da wannan ba to makiyin sayyidina ali ne kuma dole a fito na fito da shi a yi adawa da shi an gano wannan ya bayyanar da cewa waɗanda suka fara bayyana kiyayya ga sayyidina ali to babu kaman wa abubakar da umar da usman to waɗannan dole a su da sauransu shi yasa idan da'awa saba'iyya ta shigo cikin jama'a abin da ke fara faruwa na farko shine wanda da kuke ga yasa kuke zumunci sai a kulla ku gaba ta har abada yanda ba ta yadda za a yi ka samo inda kalman gaskiya take balantana ka bar saba'iya ka bi musulunci kun gano wannan ka je duk inda aka sa saba'iya sai ka ga waɗanda suka karɓe ta to zuciyarsu na ƙin duk wanda bai karɓe ta ba kuma za ba su taɓa faɗin alheri a kan shi ba gaba da ƙiyayya kamar annabi da kafiri yanzu na ba ku dama ku nazarin wannan maganan gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce domin gashi littafin ma 'yan shi'a ne suke zargin shi abdullahi dan saba da ya kafa addinin shi'ancin to ya kulla gaba dawa da waɗanda yake ganin wai ba su yadda da shugabancin Allah ba an gano wannan da kyau ku? to shine sai ce waka shif muhalifihi wa kaffarahum sannan kuma ya rika tona asiri da ya maɗe daga duk waɗanda suke saba masu kai bai tsaya nan ba sai da ya kafartar da su ma'ala ya ce ƙarin bayani ka karanta rijalal kashi a shafi na ɗari da bakwai zuwa shafi na ɗari da takwas bayanai sai ka gaji da jinsu mama, ma waɗannan ba yanzu a cikin littafinsu na rijal an tabbatar mana da cewa abdullahi ɗan saba shine farkon wanda ya fara kafa addinin shi'anci idan dan shi ya ce to ai ma ga malaman musulmi ma ba su yi da shi ba to ma ba mai rika ce a'a bai bace ba yi da shi ba saboda maganganun da kuke faɗi a yau akan Abubakar da Umar da sauran sahabbai shi Abdullahi dan sa ba shi ya kafa waɗannan abin da kuke faɗi a yau dangane da Ali da Fatima da Hassan da Husaini da sauran a'immanku waɗannan maganganun a bakin abdullahi ɗan saba aka fara jin su ba a san su a musulunci ba kuma da su kuke bautan Allah wannan ya nuna mana cewa ashe ne mai gidanku yahudanci kuke yi in ga ce a'a ba ku yi da ɗan saba ba sai mu ce to shi kenan. yanzu ɗauke sa ka aji su gefe zo mai magana addini kar a ce komi game da sahabi zo dan shi a zai ce to ai ba magana ba sauran magana ka ce to shikenan in dai ba saba'iyanci kuke yi ku almajiran abdullah saba ba na kunya da eh kunya da e eh, eh. to mu aje sahabbai gefe mu ɗauki aya mu wai da ita mu ce me tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum mu jingine masu wannan aya mu ci gaba sai ba zai yiwu ba wannan ya nuna cewa in ka ce a yi tsantsan musuluncin da annabi ya zo da shi ba zai yi magana ba dole sai an shigo da addinin abdullahi ɗansa ba sannan ne magana za ta yiwu ashe shi ya kafa su jama kuna gane yadda maganganun suke ko? masha Allah na hudu shehu ta'ifa abu ja'afar tosi a shi'a idan ka goce abu ja'afar tosi ko shi'a ta watsi shi sa masu da kansu suke mai take da shehu ta'ifa shi kuma ya rasu hijira na shekara 460 ne a gujin shekara 900 da wani abu eh 923 da rasuwan shi haisu tarajjama fi rijalihi a lokaci ma yana da rijal mun gano wannan da kyau ku inda yake tarihin manyan malamai da masu ruwaya na shi'a na dauri to da ya zo da ya zo tarjaman abdullahi dan saba fi babi ashabi ali alaihi salam da ya zo yana bayani dangane da waɗanda suke na hannun daman ali wa ce abdullahi bin saba alladhi raja ilal kufuri wa azhar gulu wanda ya koma zuwa ga kafirci tsantsa sai ya bayyana wuce gona da iri dangane da abin da ya shafi haƙƙin na ali waje a fi hashiyatul kitab a ta'alikin da aka yi ma littafin sai mai littafin ya ce abdullahi bin saba bisinil muhmala maftuha za ka rubuta shi da sinne mara ɗige-ɗige uku ba shi mai ruwa ba ba abla ɗan shaba'i ba ɗan mai saba'i sannan walba'u alme munqati'a tahtaha nuqta eh sai ce sai ba'un ghalin mal'unin yace dan shi'a ne wanda ya wuce gona da iri tsinanni harraqahu amiral mu'minin ali alaihi salam bin nari sayyidina ali ne yasa wuta ya kona shi da wuta Wakana kana yaz'umu anna aliyan alaihi salam ilahun shine wanda aka fara jin yana kururuwan cewa sayyidina aliyu Allah ne wa annahu biyun. daga baya kuma da ya ce annabi ne kuma ya ce kaza Ya ce sayyidina Allah ne sai ce shi kuma dan ba mene ne? shi kuma annabi ne haka da ya ta tsiya iri-iri kaga anan sun tabbatar mana da abla dan sa ba akwai shi ko kuma waɗannan wuce gona da iri shi ya zo da shi haka ne da shi kenan abin da muke nema kenan ka karanta littafin rijalu tusi a shafi na hamsin da ɗaya na biyar sai al'allamatu abdulkahaba'i allamatu abdulkahaba'i ya rasu hijira na da shekara 1016 yau shekarun shi nau da rasuwa 421 kun gano wannan ƙalafin rijali a cikin rijalul ƙahaba'i ya ce abdullahi bin saba alladhi raja ilal kufri wa azhar al-gulu kun ji irin iyakan maganin da ya faɗa daga kafirci yake ya ce ya faɗo musulunci sai kuma ya wuce gona da iri wajen zagin abubakar da umar da sauran sahabbai ya wuce gona da iri wajen kwabto masayidina ali wasu darajoji wanda bai da shi so da kan sun yi daguluwi ne kaji yan shi'a na dauri kenan ka kantar jahil kahba'i a jiz'i na uku shafi na 284 sai allamatul arbili ya rasu hijira da shekarar dubu yau shekarar shi nawa ɗari uku ƙala ya ce galin kai wannan ɗan shi ya wuce gona da iri mal'unin tsinanne ne eh wa innahu kana yaz'umu uluhiyyati ali wa nubuwwatihi da ya ce sayyidina annabi ne daga baya sai kuma ya ce sayyidina ali meye Allah ne ka rubuta ka duba littafin jami'ur riwati na yan shi'a matattaran masu ruwayan shi'a a juz'in farko shafi na 485 na bakwai mizanin nuri mai yace mai mirza mirza sorry mirza nuri a tabrisi mirza an nuri a tabrisi wanda ya rasu hijira shekara 1320 daidai yau shekarun shi nawa 117 malice faƙadar da karafi kitabihi mustadarakul wasa'il a cikin littafin shi mai suna al-mustadarakul wasa'il a babu hukumul gulati wal kadariya ya yazo yana bayani akan hukuncin yan wuce gona da iri a cikinsu da kuma ya ce. riwayatin an ammar as-sabati qala yace kadima amirul mu'minin alaihi salam al-mada'in sayyidina ali ne zo garin mada'in bi iwa'i kisra a lokacin wannan mada'in din yana daga cin garuruwan da suke ƙarƙashin gwamnatin kisra a da wa kana ma'ahu dilfu bunu mujir yana tare da dilfu ɗan mujir munajjamu kisra shi wannan dilfu ɗin ɗaya daga cikin malaman duba ne na kisra falamma zala zawal kala dilfin yayin da rana ta zawali sai ce ma dilf kumma'i zo mu ji ila an qal maganar tana da tsaushi sai ya dige dige dige dige dige yanzu kaddar ga yacin ya kira shi thumma nazara ila jamjamati nahra fa qala li ba'd ashabihi khuz janjama wa kanat matruha Wajen-ilal-iwan, الإيوان وجلس فيه ودعا بقسط وصب فيه ماء وقال له ادعو هذه الجنجمة fitis sun maƙala alaihi salam a ƙasamtu alaika ya jamjama akhbirni man ana wa man anti فنطقت الجمجمة بلسان فصيح وقالت أما أنت أمير المؤمنين وسيد الوصيين وما أنا فعبد الله وابن أمة الله كسرى أنوشروان فانصرف القوم الذين كانوا معه من أهل السباط إلى أهليهم wa akhbaru bima kana bihi junjuma fattarabu wa ma'ana amir al wa khadaruhu wa qala ba'dhum fihi nasara wani labari ne ɗauko mai yawan gaske wai an zo ne ana tafiya sai sayyidina ali sai ga an fasa kwanyen wani mai junjumatun eh to sai sa ka ɗibo kwakwalwan sai aka zo aka zuba a wata tasa sai aka yi yafa mata ruwa sai kalli wannan kwakwalwa sai ya ce man anti ke mece ce wai sai wannan kwakwalwa da ke kwara a cikin tasa sai ce a'a da magana ta buɗe baki mai cike da fasaha ta ce amma an ta fa'amirul ma'amini tambayin da aka yi mata kenan eh wai sai kwakwalwa fi ba fa mutum ba da ce ai kai ne amirul mu'minina wa sayyidul wasiyina kuma kai ne shugaban waɗanda Allah ya mu wasiya kai kowane annabi yana da wasiyi to idan aka taro waɗannan wasiyi wasiyi na annaba to kai ne jagoransu daga nan an kama addinin me shi'a wa amma ana fa abdullah to tambayin da kai man ni bawan Allah ne wabna Amatilla kuma dan baiwar Allah to sai mutane sai suka watsa aka tafi ana ta maganganu iri ana ta bai kaga sayyidina alun nan fa Allah ne shine wasu daga cikin su koma suna faɗin magana irin maganan da aka rika faɗi dangane da wa annabi Isa wa mislu ma qala abdullahi ibn saba wa ashabuhu wasu kuma suna faɗin irin maganar abdullahi ɗan saba da shi da jama'in shi fa qalahu ashabu fa in taraktum ala haza fa in taraktum ala haza kafaran nas sai mutane suka ce a'a fa qalahu ashabu mutanen annabi na ali suka ce mashi in baka bar mutane akan wannan ko wallahi za su kafarta falamma sami'a zalika minhum qala lahum ma tuhibbuna an asna bihim suka ce ta ku ba da shawarar me ya kamata mai masu kwale ce ta harrikuhun binnar kona su da wuta za ka yi fama a harakta abdullahi bin saba wa ashabu kamar yadda ka ƙona abdullahi dan saba da shi da mutanen shi ka kenan maganin da suke faɗi exactly irin maganin waye irin maganin abdullahi dan saba ne da aka kona, to shine waɗannan su ma suka ɗauko wannan maganin suna faɗi aka ce in ba a yi maza an tare su ba to za su komo su rika faɗin maganan da tafi nashin muni ma malai ce karanta littafin mustadrakul wasa'il juz'i na 18 shafi na 168 da madinatul mu'ajiz a juz'in farko shafi na 226 Allah maɗaukin sarki ya mu dace فهذا صنيع العلماء غفر الله لهم في بيان حقيقة المفسدين malai ce waɗannan bayanai da muke yi to bayani ne wanda malaman musulunci suke dangane da bayyana haƙiƙanin maɓannata wa ƙawalihim da zantuttukan su tijahil gulati ku in sirka fuskantar masu wuce gona da iri wadda ofi hada shar'il mubarak al-kadhib was-summ wal-ifrat wanda a cikin wannan bala'in sun ƙirƙiro abubuwa na ƙarere da guba wanda suka yada fahal na ahadal haƙ alwadda alwadih wa ma ƙalahu al'awwalu na fi haƙƙi amirul mu'mini shin yanzu fahal na a hadal haƙ shin za mu iya kiyaye wannan gaskiya alwadih wanda ya zo ƙarara wa ma ƙalahu al'awwalu na fi haƙƙi amirul mu'mini da irin abin da mutanen farko suka faɗi don gani da sayyid na ali kun gane abin da wala yake nufi yan suna musa cewa sayyid na ali da suke ce ma allah suke ce ma kaza ba gaskiya ba ne to waɗanda suke na farkon su ga abin da suka faɗi to amma yanzu mu yanzu mun kiyaye wannan gaskiya muna gaya mu waɗannan yan wuce gona da iri yanzu kuna ji fa lokacin da ake haine nan na zariya mutum zai zo ce ali ya mahadi ya hussein kalmar shirka ce wannan an gano wannan yanzu ga an ɗauki addinin annaba an aji a cikin addinin annabi idan abu ya damu mutum ko matsala ta taso mai kabbara zai ko istirjahi ko jahi, ko la ilaha illallah ko baka bane amma a cikin addinin abdullahi dan saba'i to kuma waɗannan ake kira ka gaya min yadda zaka ce waɗannan ba addinin abdullahi dan saba suke yi ba kuma wani ya yadda Allah ya kiyaye saniyan bidayatul fitna baina sahaba radiyallahu anhu to yanzu mun yadda mu da ku akwai abdullahi dan ba ko a ina ka tabbatar mana da cewa akwai abdullahi dan ba mun yadda da wannan magana kare shi yasa idan ka tashi zaka yi magana da kirista kakka kafa mai hujja da qur'ani da hadisi in zaka yi magana dan shiya kakka ce abu huraira ya ce ko abdullahi dan umar ya ce a cikin bukhari da ko littafin suka buga musu misali da shi an gano wannan da kyau ku da aka ake tattauna da su yanzu idan ka je ka samu waɗancan da suka bayyana yanzu ƙarshe-ƙarshe makiya annabi da hadisan shi in ka tashi kakka kafa musu hujja da hadisi don ba san mutunci da kiman annabi ba in za ka buga musu misali da ɗauko fiƙihu mun gano wannan da kyau ku sai ka buga musu misali da wannan nan ka gama kana jan hadisin annabi kafin ka gama sun gama jin haushinka dama can hadisin ma suna jin haushin wanda ya faɗe shi ba kai ba kaga lokaci ai annabi ya ce <laughs> kana bata maganka lokaci ai da ka ce masa annabi ya ce gara ka ce dan ƙwairo ya ce da annabi da mutunci a idonsu? rashin kiman da annabi bai da shi a idonsu ne yasa kake ganin suke tunanin ma a gabatar da maganin wasu mutane a kan shi da annabi bai kai shi a bi ba bai kai a sawar maganin shi ba a idansu to haka waɗannan mutane za ka yi magana ɗauko maganan littattafansu ka faɗi malai ce inna wuko alfitina wal bai na sahabatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi salama, inna ma hasala ba'da lintihai min al mu'amara allati ha abdullahi bin saba al yahudi ita wannan fitinan da ta faru tsakanin sahabbai aka yi ta bigegeniya da bugayya aka ruɗa al'amari kaf za mu zo za mu tattauna za ka ji cikin wannan fitina akwai sa abai biyar aka ji babu su san za ka ji duk sahabban annabi ba su shiga ciki ba wannan ke gasgata mana duk inda ka ga addinin ɗan saba'i ya shiga cikin kowa za ga asalin almajirin malamin ba sa ciki an gano wannan za mu zo za mu tattauna a rigiman kashe sayidina usman akwai sahabi ko ɗaya babu a rigiman kashe sayidina ali akwai sahabi ko ɗaya babu za mu tattauna a yakin da aka yi tsakanin sahabbai wanda sayidina ali ke ɗaya ɓangare sa'isha suke ɗaya ɓangare akwai sahabbai guda ishirin ba za ka taba irga sahabi ishirin ba babu mafi yawanci waɗanda suka shigo addini daga baya ne so suka assasa wannan fitina da wannan bala'i suka rikita komi suka ɓata komi so suka yi shi sa in baka san tarihi ba zai wahala mutuwanka ba ta zo ma bayan ka gama rabar da ladan da ka nema duka a musulunci ga mutane ba shi sa sai ka san wannan tarihi yanzu da a ce shekaru goma tun mun san wannan idan waɗannan hayaniyan da ake yi suka taso suka same mu a yanzu akwai wanda guguwan za ta ja amma Allah kaɗai ya san maganganun da mutane suke ta faɗa za ka zo za ka ji bala'in farko da aka fara zargin na usman da shi shine bala'in kuɗi rigimin kuɗi bala'in farko da aka fara zagin mummu da cin mutuncinmu shi ne ba an ba mu kuɗi ba kowa shi ba ne addinin ɗan saba'i ne ɗan saba'iya ce zagin da aka fara annabi na farko a cikin da'awan shi shi ne maganar rabon kuɗi da ya yi kowa ka ba ne da ke gano hawarjanci da ke gano saba'iyanci abin da ke fara tonan silili gare su shine kadiyya Maliyya. harka na me abin da ke biyo baya shine matsala na shugabanci na ƙarshen su ɗan auta shine maganan mata kuma da zan faɗi nan maganan mata ne kan haka taɓa raba ɗaya biyu waɗannan su ne jigo wane-wane yana sa ran ya kuɗi nan da wata shida da faɗin oga ya ga har yanzu shuru to ba za zauna lafiya wane yana tsarin ya samu mukami da din najeriya ana labarin shi ya ji shuru ba ku zauna lafiya ba wane kuma ya sa rai ya aure bai samu ba nan ma ba za ku zauna lafiya ba yasa malaman zo da suke cewa a dawo talfarji la ta fana allah ya kiyaye to kai fa ya fina to shine sai malai yake cewa duk wannan fitinan ba kowa ya asasa ta ba sai wa ɗan saba'i ne natijatun nashiratul hikidi ansa ko sakamakon aikin da yake na yada ƙiyayya wa basu sumum da yada guba bainal jahalati a tsakankanin jahilai kun san abin da su wanda suke irin wannan aikin suke ko zuwa suke su kama jahilai ke su fesa masu guba sai a sa masu ƙiyayya da gaba da jin haushin wane da wane da wane da wane in gaje ka bincika duk waɗanda aka ɓata masa tunani a kan da'awon abubakar goma za a ga jahilai ne aka kawo masa addinin saba'i ne ƙin hadisan manzan Allah ko shi an ci ka samu za ka ga waɗanda suka fi kowa ƙin ahalus suna da waɗannan abubuwan da suke yi malamansu ne ko ko jahilansu ne eh ko mu yanzu da aka zo aka mana fitina a cikinmu don a ɗibi kuɗi duk waɗannan abubuwan ba jahiliya kaɗi ba aka cusa masu wannan ƙiyayyen ba aka zuba masu guba duk a gari in ka je kowane dandali ka samu masu zagin suwanin Suwani. za ka same su jahilan al'umman ne saba'iyanci ce an zauna a dandali a ɗauko labarin wani aikasa a waye gari a ci wai mutane su jahilci wannan Ko ba ce wai mu mun san wannan a ah, mai shuru saboda wai kar a ce wai muna da saɓani <laughs> har na kabari ma ya san akwai saɓani ba ma wanda yake rayuwa duniya ba ko ba sani akwai ba ah, kuma sai ake faɗin gaskiya yau idan da 'yan ɗariƙa ne suke waɗannan abubuwa muka zo muna bayani da yanzu kun cika nan da kabar haka ne inda in shi ne da yanzu an cika nan da kabara inda masautan zazzau ne da yanzu an cika nan da kabara haka ne amma don menene muna da kashi face-face a jikinmu ba za mu ce ga ruwan tsarki ba shi ne adalci an gaya muku mu gyauran salafiya ne shi gyauro ko ya girma burtuntuna yake yi an fahimci wani da kyau ko ƙarshen shi kenan to sai ka ga gauro a gonanka ka bar shi me kake mashi amma fa gashi da ya banya lafiya lo ko magargara magargara to shi kintu ko gangara dai mu dai muna nan anan Allah ya sa mu dace jama'a waɗannan abubuwan ya zama wajibi mutane su tsaya fa dole ma su yadda sai an wayar da kansu yanzu abdullahi dan saba da ya shigo din nan kun san daga baya ya zo to aikin da ya shi ne na nashiratul hikidi ƙoƙarin yaɗa ƙiyayya da wani da wani sai ga mutum ka mai assalamu alaikum sai kawo da kai wasu ya gawa ya ga maki an ce wai kai maki ne ɗan adawa ne an ce wai kai kana mu wajen nan wai zagon ƙasa wai abin da aka ce kenan nashiratul hikid wa batsihi sumum da kuma watsa guba mai kisa guban ita ce mutum tun yana kiyayen ya san ƙarya yake ko a hankali a hankali abin na zama gaskiya a zuciyar shi bainal jahalati kuma wannan ana yada wannan ne tsakanin jahilan al'umma sai ya ce wa du'afil iman da waɗanda imanin sai yake da rauni min maslamatul amsar waɗanda suke ga sunan dai sun ce su musulmi ne a garuruwa na nesa da harkar sai su rike abin gam magana ta ta hazil mu'amarat bi thamariha al-khabisa wallati khataqafa al-awbashi bil khuruj ala al-khalifati al-muslimin Usman bin Affan wa qatlihi fi darihi ma da shokar hazil mu'amarat hakika wannan mugun abin da abla dan saba ya je kullu to ta taho bi thamariha al-khabisa da riban da ta samar mai muni wallati qatafaha al-aubash wanda banzayen gari ka kalli wanda za a sa a ce je ka zagi malam wani ko ka ci mutuncin wani me yasa shi wanda ya ce shi jagora me yasa bai je yi ba sai a wa aubash su ne ‘yan iskan gari su ne idan ba a sa kaha. an gano wannan da kyau ko? kawo misali a ce ƙaddara malin sa'idu mai kwano ba malami ba ne a ce ba malami ba ne bai san ayan alkur'ani ko kwaya ɗaya ba bai san hadisi ko kwaya ɗaya ba sai ka haɗu da shi a kwararo a titi na tafiya wannan dattijan ya kamata ka tar gaban shi ka ce za ka ci uban shi jama'a ma'auna wannan abin mu. to da wannan dattako na shi da wannan karbuwan da ya a duniyar sunna gaba ɗaya a duniya sai aka waye gari malaminku ya zauna ya ce shi bai san wani wanda yake kan wannan da'awa ta salafiyanci ba ya ce na biyu ban yadda da ilimin kowa da ƙidan kowa da manhajin kowa irin nashi ba kuma ya ce nan majalisinka ne ko wucewa ka zo yi ka zo ka tsaya a sa karatu ka ci gaba da yi haka bai ce yana ɗauki a kasat waɗanda aka tara aka gaya ma waɗannan maganganun sai suka je sai suka ɗibo aubashi aka ɗauko wanda shi mai gidan kafin ya tafi sai da ya tsine mai albarka a gabansu sun sani ya rika zunduma ma wannan dattijan malamin a shari'a shine riban da aka samar bayan tafiyan mai gidan ba wanda malin ya yi da shi kab irin mai kwano ba wanda annabi ya yi da su a musulunci irin abubakar da umar da usman da ali amma fa wanda aka yadda da shi khalifa sarki shine waɗannan yan iskan gari suka zo bil khuruji ala khalifatul muslimina suka tada tawaye ga khalifan musulmi Usman ibn Affan wa qatluhu fi darihi suka bi shi har gida suka kashe shi kun ga irin wannan fitinan ko wallahi malan karshen ta kenan dan billahi lazi sai ta haifar da kashe kashe ina gaya muku dan duk wanda ya ga abin da yake nima ba zai samu ba ya ga cewa su da bulus da yake ci yau lokaci ya ta san mafa an kusan hora tashi Allah zai bi duk waɗanda suke haifar mai da waɗannan abubuwan ya sa kashe su abu ba shi ake turawa an riga an yi brainwashing su gaba ɗaya an sa musu hikit an zuba musu guba a dai da awon musulunci a ce a kalli kamar dr isa alfantani da malam bello yabo da dattijan arziki irinsu abdugoni a ce waɗannan 'yan iska ne malam wani mutumin kirki ya rage a duniyan addini yanzu a ƙasar nan kuma ce duk wannan a bari duk wannan an yi adalci tsakanin da Allah an yi adalci musulunci na barin waɗannan abubuwan ne ya ga maka eh musulunci na barin wannan abun ne fahim da za a irin waɗannan abubuwan mutane su yadda da shi a cikin ransu har malam ya kwanta ya rasu yana wanke ƙafafun shi ya ɗibe mu maraka shi har zuwa wajen sheikh Saniya ya jingir a jos ya wanke kafan shi ya ɗauko malam sa'idu mai kwano da malam adam funtuwa su je su yi a gidan malam yusuf san cikin yana ƙarshen rayuwar shi ba haka malam ke wanke kafan shi ya ɗibe mu maraka shi har abuja ofishin malam balalau haka malam kabiru gombe yake wanko kafa ya zo har gidan malam su raba dare za mu tafiya malam ya daga waya suna waya da malam kabiru gombe in kaga wayan nan ta katse walla an shiga inda ba sabis ne tun daga kano kuwa billahi har gombe amma a wayi gari a ce wai waɗannan mutum mutanen da malam ya aminta da su wai malam ya kwanta ya mutu a ce wai waɗannan dabba addini suke yi kenan malam bai san addini ba kuma bai san masu addini ba ba su ake zagi ba wa ake zagi shi malam din ne kenan bai san mutanen kirkin da ya kamata ya hudu da su ba irin zagin da 'yan shiya suke ma annabi kenan cewa ya ɗiba mata ya ɗiba sahabbai waɗanda ba su cancanta ba mana 'yan shiya sun fi annabi ilimi kenan sun fi annabi sanin abin da ya kamata ya dace kenan wannan muguwar magana ne da dole sai an faɗa saboda in waɗanda suke abin Allah ya nufe su da tuba su tuba su gyara don gobe ka su in kuma Allah bai nufe su da tuba ba 'yan baya mai wa shiga taitayinsu don kar wannan abin ya faru da su wannan ba daidai ba ne an fahimci wannan inda mutunci ya kamata ka zagi abokin Obanka. inda mutunci yanzu misali inda mutunci sai ka zo sai ka tadda babanka yana fada da abokin shi yau sai babanka ya kwanta ya mutu sai ka ci gaba da fada in kaga an ci gaba da fadan sai in shi dattijan ne ya kiyar da fadan ya kare sai ya yi yunkuru to wannan ko bayan da aka iya kamar lokacin da wani tsoho ya rika fada da Obanmu Abubakar Gumi ne da ubanmu ya kayar da shi ya kwanta ya rasu da ya tashi ya kakkaɓe riga ɗauka za mu ya ce to faɗa yanzu ya ƙare cin da abokin karawa na ya yi mai ya rasu sai shi to amma ko yayana ne an gani a sai ya ƙi sai ya ƙara tattara hannun riga shi ya faɗa waɗannan matsalolin ai shi sa ku ce ku samu kasa ɗan malam na haba shehi ɗahir bauchi yake maraddi amma ku je ku bi kasa ɗin ba inda mala ya faɗi kalman zagi ko cin mutunci ko ɗaya akan ɗakin rubuci sai ce kai dattijo ne kai abokin ubanmu ne kai mahadacin kur'ani ne kai kaza ne kai kaza ne kuma raddi fa ake mashi sai za ka ce a zaɓu arni a bar musulmi ce haba shehi to idan waɗannan 'yan takifan ne waɗanda suka aro rawanin boko haram kana tsammanin ba da zagi za su fara ba ɗan kaza kaza rigan boko haram ke jikin ka amma ka ga salafiya in za su yi da kaji da suke yi ba maganin cin mutunci bai kya son ɗahir wacce wani hajjari da ya karanta don allah ku je ku samu kasa ɗin haba shehi akwai inda mala ya ci mutuncin ɗahir bauchi kuma ɗahir bauchi ka taɓa ji ya raddin wannan kasa ɗin ka tsamanin bai ji ba ne kuma kai ka san ɗahir bauchi ramun maciji ne bai gaji zungura ba duk wanda ya taba shi komin kankanta shi ya rama bai kyala kowa amma kaga yaji amma cin da ya san gaskiya aka gaya mai kuma an mutunta shi kuma ƙarya ne ɗahin rubuci ba dattijo ba ne ƙarya ne aka faɗi ba shehin ba ne ƙarya ne aka faɗi ba mahaddacin ƙur'ani ba ne ƙarya ne aka faɗi ba abokin abokar gumo ba ne abokin faɗin shi ne ba wani abu laifi aka yi ba ƙarya ba mun gano wani da kyau ko to amma tsakanin da Allah an ci mutuncin shi malam ba sai ka bayyana rashin da'a da rashin tarbiya da batanci ne ba za ce kana raddi ko kana waye cikin ruwan sanyi malam ya biya aika da sakon da yake son ya aika haka ake yi amma yanzu ka wannan usulobin sa ce tsoro yake ji to da kai da baka jin tsoron mai ka iya gyarawa kuma wani abu ka iya samarwa ko mutane kun zama consumers ba kwa producing komi Allah madaukin sarki ya kiyaye malaci wazdada amra su'an kai jama'a al'amarin ƙarin muni ya yi ba shahada uthman radiyallahu an bayan shahadar sayyidina usman kai kamar za a ƙetare tafi wani waje ko kwakwara za mu dawo ba tafiya za mu yi ba amma wani abu nake son mu faɗa ai maganin fitinan iyakan inda muke so mu gane shi ne an tado da 'yan iska daga garuruwa an zuba guba an zuba kiyayya an zuba gaba an zuba kaza to iyakan magana da muke so mu ɗauka nan kenan to amma magana tana da wani reshi da za mu je mu tsunko wani abu a jikin rashin sai mu dawo nan an gano wannan shi sa daga yanzu ko duk abin da ya faru a wannan zamanin kwana da yini yamma da asbahi haka za mu ba da labari har ran da kashe sayyidina usman har nada sayyidina ali har kashe sayyidina ali haka za mu ta tafiya har zuwa rigiman kashe sayyidina husaini in baka san waɗannan abubuwan ba ko to ina gaya maka kawai kai ta zalla in ka mutum Allah ya ga dama ya karba ya ga dama ya kona ka domin lesal birru tana nan ai ko bin Allah ne kawai kai ta zalla waɗannan abubuwan baka san su ba ba dole ka fada cikin rudani ba ka gama sallan Allah ya karba kuma ya ba makocinka ko kuma ka bari wannan fitinan da ake yi ta nasara a kanka kuma an waye gari ke ba musulmi ba ne sakamakon ka fada cikin misalin fa ka fada cikin irin wannan rikicin misalin shi ne a ce kana da waya da layi da komi amma babu credit a ciki kai ta dalin lambar makocinka zai shiga ga gida ga gida kana dalin zai shiga wallahi in ka saki kana sallah amma ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da suka raba ka da addini kana yin su ko to sallan ba ta shiga ko kai dalin ba zai shiga ba duk yadda kai mawayan nan kuka ba zai shiga ba in kana nema wallahi sai ka je ka nemo wancan abin da ka yana sannan ka shigar da shi ina ganin kawon ba ku gane misalin nan ba da kuna ganin jahiltan wannan abin sauki ne kuma kawai sai a bar waɗannan abubuwan kawai sai ta tafiya haka wajen ma ba san shi ba Allah shi kyauta wazdadal amra su'an su shahada Usman radiyallahu an kai sun kashe sayyidina Usman kana ɗauka shi kenan bukatun sabiya abin ƙarin muni ma zai yi. e fantashar jarathimi a sharri fi sufufil musulmi nan da nan sai mugayen abubuwa suka yaɗa cikin musulmi su mumuha saboda irin watsa dabin da suke cikin musulmi zalika annahu lamma buya ali radiyallahu anhu khalifatan alal muslimin sanda aka yi na ali mubaya'a a matsayin shi na khalifan musulmi in dasa ha'ulai khawarij as-sabi'iyun sai waɗannan khawarijawa 'yan saba'i shi yasa da shi'a da khawarijawa a haka suke yasa gwamnati suna bata magan da lokaci wai suna kokarin wai bari za mu gama da 'yan boko haram <laughs> kuna tsara maciji ne kuna kashe maciji ne ba ku tsara mai ba bata magan lokaci kuke yi wallahi malam ko an gama inda shi ana nan wallahi sai ta ci gaba kuma wallahi kuna bata maka ku lokaci ne an sa cikin point wai ana ta royayin da makamai za su shigo <laughs> ba na ta taki ba za su shigo wallahi waɗannan suke dakon makaman ku ne bata maka ku lokaci in ko ba haka ba a rika tarewa ana gani aicin da su 'yan boko haram suna kashe malaman ahalu suna ku? to a za su taimaka masu ɗari bisa ɗari shi shugaban 'yan boko haram na najeriya da ba shi ne wakilin zagzaki a maiduguri ba daidai kawai sai cewa ya bari ya shiga cikin sunna <laughs> awa da ita ta kiya wasa ce ƙila kun fahimce ne da ku zo mu ce ma'ala yake cewa in dassa ha'ula bai sabi'iyun bayna a halin madina haka suka jefa bala'i cikin sahun yan madina waje shi na da rundunar musulmi kaga ka ce cin da an kashe usman magana ya kare ko me yasa ba ta kare ba har yanzu dama ba manufan usman kaɗai ba har sauran masu yan ɓata su addini ne ake son a ɓata kawai wani ya ce malam da za ka daina karatu a wani waje case class an gama sun ci tuna bari an daina <laughs> dama ba karatun ba ne matsala da'awan malam ne ake nema a kashe ta duka kawai ina <laughs> gama ku ita ce kawai suwa ne ne ba ku so to sun bari ku yi magani da'awan ne ake son a kashe ta daga tushenta kuma na rantsi da alkur'ani ba isa ba ci gaban da'awan ta miƙe yadda take shine muka ce mu dawo mu ci gaba da yi nan. sai ce ba za a yi ba da ba a gefen kwata yake a tudun wada ba aka komo rumban kwano nan gefen kwata ne nan rumban kwano ne eh a ko'ina za a yi ta kuma zai taka rubu. kuma innan lazi da alaikal ƙor'anu lara duka ila ma'ad don wani na daga cikin shirin karku ɗauka wai dan podium ma da suka wartake shi daga sako ta ai nijar ya shiga da ya je nijar kwanci ya yi annabi da suka kore shi a maka ai madina ya yi da ya je madina kwanci ya yi mai shago da suka koro su ba magume ya yi ba da ya zo magume kwanci ya yi janar da suka hana shi mulki shekara sha biyu da suka wuce kwanci ya yi da ya miƙe ba nan da zai faru da alaikar ƙor'an tana nan jama mun gano wannan da kyau ku mala yace ce yakun bi qudumi al-imam ali radiyallahu anhu fi waqtiha ikhrajuhum wa tasfiyatihim ba ali suka ce suna mara ma baya ba to ali ya zama khalifa ya iya tantance su da fidda su daga wannan bala'in bai iya ba bala'in ma ƙara ƙaruwa yi inda za ka san dama su sun zo ɓata addinin ne ba goyon bayan allah ba wal akhadh bi tha'ar minhum fi qatl al khalifat al muslimin Uthman ibn Ali radiyallahu ta hanyar ruku da suka yi da wannan fitina da ta kai ga har sai da kashe sayyidina Usman Allah ya ƙara mashi yarda khashyatu tafaquhum al fitin al fitan wal qatla bayna ahli al madina sayyidina Ali abin da yasa bai kama waɗanda suka kashe sayyidina Usman ba abin da ake so a gaya mana kenan shine tsoron kada ya da fitina a cikin madina sau da wanda suka kashe usman sun zo sun zaura a garin madina bululu har sun fi mutanen madina yawa isa kaga wannan maganan sai ku ajiye mana ita za ku ba mu ita lokacin da muka zo yakin jamal da siffin me yasa sayyidina ali bai kama waɗanda suka kashe usman ya hukunta su ba to sun zo sun yi fulu-fulu a gari ya zai iya da su sun bi ƙarfin shi a cikin sojojin shi sun kama ko'ina kawai sai zama sayid na ali gwamnatin jikana yi ka ce amma akwai wanda da yawa sun kasa fahimta me yasa ba haka ba malam ba kana da jama'a da yawa a garin nan ba cik jama'a duk kowa kai yake saurari a garin kana magana me ya hana ba za a je da karfi da yaji a kwata ba a'a ba na san a yada a gari cewa ana fada a makarantar malam ne shi ne kawai dalili amma an ba haka ba wuce yawan yatsun hannunka ne kana yi yanzu labari zai kai ko'ina ma na rantsi da allah ina son in fidda gudunsu su duka ba za a yi sallan asuba ba kowa zai kama gaban shi domin inda kunu ta alamuna fa'in na home wallahi wannan kowane shege zai kama gaban shi mara gaskiya ma ya miƙe ya magana alisa kai da gaskiyanka mun gano wannan da kyau ku in kuma ba haka ba a zo a duba tarihi mana wani ne aka tara kudi za a ce makamu ogasan da yake raye yawon da su magana na tafi to shine sai mala yake cewa mithla ma fa'ala khalifatul mazlum usmana radiyallahu anhu abinda sayyidina ali yayi na kin yaki a madina shi usman yaki ai sun so a yaki a madina a koru mutanen usman ya ce ba zan yi yaki a haramin manzan Allah ba shi annabi ya yi yaki a haramin makka saboda Allah ya halatta mashi an buɗa mai ni wa ce an buɗa man kaji bayan Allah malam shi shi ba zai yi ba wannan ya kai ga sai da aka kashe shi to jama'a lokaci ya kure mana kuma ga bayani daɗaɗa sun taso to amma Allah kai mu gobe za mu zo ba za mu bakku cikin duhu ba sai mun bayyana muku su wane ne suke inkari tare da musu dangane da babu abdullahi dan saba don so nake wannan ya zo na a zuciyanku gam sannan mu tunkari bayanin dalla-dalla domin akwai wanda ya taba zuwa ya ce mai yan shiya suna musu a ba abla dan saba suna irin chatin din nasu na samari a facebook sun kasa ba su ansa abin da kai ci shi wannan jarumin da ke wannan aikin yanzu ba shi ma'anan a duk wannan bayanai ya kata ce ya ji da kunne shi kama ba matsala in Allah kai mu gobe za ku zo ku ji wasu bayanai masu tsadan da ya kamata tuntuni kun san su amma an ana ta rigimin kuɗi da 'yan mata subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum